na dawo yes ga manan mun dawo cikin shan ra'ayin riba wato um, za ku gani na rufe fuska ta eh, amma dai bara dan buɗe don saboda ku ji ni sosai um, wato a nan gabana ga face mask face mask face mask da dama wanda um, jealous signature ga kuma tambarinta nan kuna gani jealous signature dai ta ba mu gudunmuwan face mask take cewa yadda muke kokari don saboda muga mun tabbatar da lafiyar 'yan uwanmu masoyanmu wanda suke bibiyar mu kullum eh, take cewa ya kamata ita ma ta bada namu kun gani hadaddun face mask da ta yi mana da tambarinsu mr hmm, damage ba sabon ba shi ma gashi na ya sa nasa <laughs> wato kun gani a gefe ɗaya ga tambarin Eh, jel eh, wannan muradi 34 eh, gefe ɗaya kuma ga ɗan tambarinta na js jealous signature wato jealous signature ba abinda za mu ce sai dai godiya ah. godiya lodi lodi godiya kamar zubar ruwan sama ya kika ji wannan sabon shine ya kina ji na kirkiro sabo godiya zubowar ruwan sama daga sama ke yanki tunani wala cikin sararin samaniya ba abin da zamu ce kuma kuma kuma kin san kun san mu daga eh. ni fatiti har Mr. Damage ba gaji rowa ba gaskiya shi sa tunda aka kawo mana su diya maka ce ko to da ku ƴan uwanmu masu kallo da ku zamu rarraba wa. annan abubuwan zamu eh, amma dai matsalar na san da muka fara shirin nan mun samu kira daga kasashe daban-daban a west africa a mm. jihar arewa ma mun samu eh, sakonni da mm. kira daga mutane daga jihohi yawa saboda a nan ma wato a facebook mu ma yanzu haka ga sako nan ma eh, yana shigowa ya shigo ta shafinmu na youtube akan muradi tv 24 tunda mun faɗa muku ana yi kai tsaye a hijira tv kuma ana nuna a kan youtube eh, to da akwai wanda suka turo da sakon suril anas anasko ya ce fatan alheri a gare ku muna jin daɗin kasancewa da ok muna jin daɗin kasancewa da ku eh, a a koda yaushe sako daga karamin su babban su ana suleiman badawa hmm. eh, na kungiyar aminan juna hamza master kuma ya ce assalamu alaikum sai kuma wannan sako ya ce ina muku fatan alheri gaba daya from west petroleum university changu sinchan province china to mun gode amma dai nan gaba za mu faɗa muku yadda za mu yi tsarin rabon wa'ana amma dai ga mutanen kano rugowa su dai ku mana haƙuri eh, wanda za su samu face mask nan sai wanda suke jiha kano kaɗai to yanzu za mu koma ga wanda ya kira mu kai tsaye eh, sunanka kuma daga ina kake kiran mu wa alaikum salam sunana abdullahi kuma daga birnin libya to kai tsaye kana da wata gudunmuwa da za ka ba mu a cikin shirin um, ko wani ra'ayin naka eh gaskiya eh gaskiya ne wannan yana da sosai ma yana to muna jin ka gaskiya wajen sallar idin na gaskiya da ba za a yi ba gaskiya abin da ya tafura mutane mutumi sosai a kuwa eh inda munan ba sallar idi ba wallahi an sallar juma'a nan mun juma'a ban da mun sallar juma'a nan wallahi nan libya eh na ga ya hatta hatta eh hatta saudiya ma ai uwa oba su ma saudiya sun jima ba su yi ba wallahi nan libya nan eh eh wallahi munan libya wallahi yau ina ina tunanin gobe juma'a in ta zo ta tun mun fasha ne ya mun sallar juma'a ba wallahi to yanzu me kake so ka ce gaskiya abin da na cewa a muna gudun muna abin gargare eh, gwamnati da Allah sun fi a sami gini ma a yi da Allah ko Nigeria ko Nigeria ko nan Saudiya ko nan ko nan Libya. To Allah ya sa suna sauraron ka. To mun gode da gudun gudunmuwa. Mun gode. Ani tuma Ani tuma ne. Su fata alkhairi a gare. Mun gode. wato eh, kafin mu ɗau wannan kiran eh, nake faɗa za mu ƙirƙiro da hanyar da eh, za mu wannan rarraba wa'annan face mask mm. amma dai kuma matsalar za mu iya rabawa ga 'yan kano kaɗai wanda suke kano mm-hmm. za mu iya faɗa musu an wanda ya ci za mu faɗa musu inda za su zo kuma su sami wa'annan face mask din to kuma wanda ba sa eh, garin kano na san mutane da dama za su so su masa mallaka eh, dan allah dan annabi ku yi haƙuri ku yi haƙuri eh, mu ma da sun samu ne da wato mashin ina zan hau in goya damage a baya wato fatiti a ɗora ta a kariya da kewaye arewa Eh, jaha jaha mu dara kaduna mu aje musu nasu eh. mu yi jos mu aje musu nasu kai musu har libya to kin gani kai wannan libya sahara ake hau da mashin sannan <laughs> eh, sai dai sai dai ma baki ke ki kawo mashin ki je libya <laughs> to ga wannan na salamu alaikum salamu alaikum to da wa muke magana kuma daga ina kake magana daga libya baya jin mu sosai wato bayan kowane kira mr um, demech da akwai wato na ga alama da akwai wannan abin da muke so mu dinga yi um, kuma na ga yana ba mu dama sai ka wannan saboda um, muna so wato mu canja tsarin kiran nan ya zamanto wanda kawai suke da gudunmuwan kirki su ne su dinga mana kira salamu alaikum kana jin mu eh. to da Allah ka faɗa mana sunanka kuma wato um, lafiya kalau eh, sunanka muke so mu ji sai kuma ka faɗa mana ra'ayinka eh, da ka zo ka bugo ka shirin da mu. da to malam zubairu me ra'ayinka Allah ya ne lafiya da mutane su ne alhamdulillah ba Allah Allah to mun gode insha Allah sai to kuma an ɗazu muna ta magana eh, sai kuma muka eh, tafi hutar rabin lokaci muka dawo ina jin wa'annan face mask nan hmm. eh, ki adana musu a gefe ɗaya saboda wannan na wasu ne amma ki san me zai faru abinda ban sani ba sai mun zauna mun tattauna the upper echelons eh, kin san muna da upper echelons eh, wato an muka tattauna da wanda suke can upper echelon sai mu san yadda za a yi um, gasa za a yi um, zaben mutane za a yi amma dai za mu san kira dai kana kano kana eh. cikin mutane a yau zuwa gobe kana cikin mutane talatin da suka kira da suke zaman kano to duk wanda ya kirawo duk wanda yake kano kuma ya samu layi ya kirawo mu za mu insha Allahu um, eh, za mu kira kama wato um, an ya so sai mu faɗa maka yadda za ka yi ka samu naka face mask ta hanya mai sauƙi to um, bara mu ga Hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar coronavirus COVID-19. Coronavirus tana da saurin yaduwa wadda take yaduwa daga mutum zuwa mutane ta hanyar numfashi wanda yake dauke da ita idan ya atishawa ko tari ƙwayoyin cutar za su iya yaduwa ta baki hanci ko hannun mutane wanda suka kusanci juna ko kuma shakarta zuwa hunhun dan adam hanyoyin kariya daga cutar coronavirus covid-19 su ne wanke hannu da ruwa da sabulu akalla sakan ashirin ko kuma wanke hannu da sinadarin wanke